gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ba za ta mayar da wani martani ba a yanzu dangane da ka'idodi ko sharuɗan da majalisar ƙasa ta najeriya ta miƙa wa shugaban ƙasa muhammadu buhari dangane da bukatu kusan guda goma sha biyu da ita majalisar ta yi zama a kai kuma ta nuna tana neman shugaba muhammadu buhari ya aiwatar da su ko kuma su shiga kafar wando ɗaya da shi bisa ga dokoki na najeriya Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayya ne tun farko ya bayyana cewa ba za su yi magana akan wannan lalura ba a yanzu sai dai watakila wani lokaci a nan gaba. To amma ita jam'iyyar APC ta fito fili ta bayyana cewa tana ɗaukan mataki na kawo sulhu tsakanin ɓangarorin guda biyu kamar yadda mataimakin shugaban jam'iyyar rashin arewa maso yamma ta najeriya Inu Abdulkadir yake bayyana min a fira da na yi da shi. Mu a jam'iyyance ita jam'iyya ta siyasa ita ce uwa ita ce uba ga duk wani wanda zai takara ko sashin suwa ne ko kuma na majalisar dokoki. To a nan saboda wannan matsayin na majalisa a jam'iyya wanda ita jam'iyya ita ke ke dukawa mutane su hau a gansu a zaɓe su. Ta haka illa ce gare mu a jam'iyyance a ce wannan abun na faruwa ba mu yi ɗauki wani mataki ba da kuma masu kokarin mu yi domin sasanta na magana da kowane sashe na alurashe su ga a zo a zauna a samu daidaituwa saboda ba wai don sakanta jam'iyyar ba kawai saboda jama'ar Najeriya su ne suka ba da dama ga APC da kawo gwamnati ta tarayya da kuma suka zaɓi yawancin 'yan majalisa na dokoki. Amma baka ganin cewa ku yanzu a matsayinku na shugabannin eh, jam'iyyar da na wucin gadi ne kusan tun da ana shirye-shiryen fitar da wasu sababbin shugabanni kamar matsayin ku ba lalle ne shi wani tasiri ko a saurare ku a bangaren majalisa da kuma bangaren zartawa na gwamnatin tarayyar kasa ba? Da an ce zai abu ba zai tafi da batun daga fari wato an nuna ma kada a yi magana amma idan an sa himma na tabbatar ma insha Allah Allah zai shiga a samu maslaha. Ai rashin yin magana ai abin da ba daidai ba ba faɗi ba kuma ba a yi magana ba kuma abin da ya kamata ba shi ke da abubuwa. Ni na tabbatar da insha Allah idan aka zauna aka tattauna tsakanin shugabanni za a samu daidaituwa kuma abubuwa za su na gyaru inda ba daidai ba kuma inda ake da kure kowa ke da kuren nan zai fahimta za a samu amma akwai masu ganin cewa jam'iyya ta yi sanyi a kafa da ta bari har aka kawo wannan matsayin tunda wannan rigingimun sun dade suna ruruwa me yasa majalisar koli eh, ta jam'iyyar ku ta APC ba ta yi matsayin da eh. zai kawo maslaha da daidaituwa ba. Wa'annan abubuwan wasu ya kamata a ci an tarbe su eh, tun da aka fito amma da yake ba a yaɗin ba wasu abubuwa ɗin da ba a yi ba yanzu in an ka yi za su yi wani tasiri babu lokacin da ba a samun matsala ko babu lokacin da ba a iya samun magance wannan matsala abin da a yi illa rashin yin abin da ya dace ga shugabanni na su yi magana su yi abin da magana da ya dace ga waɗanda ya dace wannan kuri ne in an kuri baya da za a gane an kuren ya kamata a gyara. mataimakin shugaban jam'iyyar apc kenan bangaren arewa maso yammacin najeriya alhaji inuwa abdulkadir a tattaunawar da na yi da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya